بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بايهك إنواء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دردر الله تعالى وانا سافيات لهدي hudu ga watan rabiul awwal a shekara ta 1432 daidai da shida ga watan fabrairu shekara ta 2011 za mu ci gaba a kitabul buyu a wannan littafi mai albarka mawata malik inda muke cikin babu bai'i zahabi bil fiddati wa aina aka yi mun yi hadisi na uku a ciki yau za mu tashi hadisi na hudu a cikin babi din babi na goma sha shida babin da ke mana bayanin sayar da zinare da zinare idan za ka sayar da zinare a baka wani zinare ɗin to shin dole a sami bambancin nauyi ko kuwa ko kuma da wata sigar ya halatta a sami bambanci ko bai halatta ba zinarin ka gashi ba a ƙona shi an sana'anta shi ba ga na wannan an ƙona shi an sana'anta shi ina ba ta mun fahimci wannan da kyau ko kun shiru to kaga dai wancan wanda aka kona aka sana'anta shi ko ladan sana'anta shi kawai da aka yi ya nuna akwai me eh to yanzu da ka tahi sayarwa za ka sayar da shi ya halatta a samun fifiko tsakanin wanda aka sana'anta da wanda ba a sana'anta ba bayan gashi nauyinsu ya zama iri ɗaya? wani shuru wanda aka sana'anta misali yanzu ga shi auroro ne na zinari a kaga an sana'anta shi an kona shi an cire mara kyan kun hamma an mayar da shi zuwa wani abu awaroro to kuma ga wannan shi zinarin ne ko kona shi ba a yi ba ya halatta a sai da wannan kilo uku wannan kilo biyu eh? قال رحمه الله عز وجل وحدثني عن مالك عن حميد بن قيس المكي عن مجاهد أنه قال كنت مع عبد الله بن عمر رضي الله عنه فجاءه سائغ فقال له يا أبا عبد الرحمن إني أصوغ الذهب ثم أبيع شيئا من ذلك بأكثر من وزنه فأستفضل من ذلك قدر عمل يدي فنهاه عبد الله عن ذلك فجعل الصائغ يردد عليه المسألة وعبد الله ينهى حتى انتهى إلى باب المسجد أو إلى دابة يريد أن يركبها ثم قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما هذا أهد نبينا إلينا وأهدكم إليه وأهدنا إليكم وحدثني an malik ubadullah ibn ابن يحيى الليثي yake cewa kuma mahaifina Yahya ibn Yahya al-Laythi ya karanta da ni wannan daga Malik an Humayd bin Qais al-Makki daga malamin Malik shine Humayd dan Qais mutumin mutumin Makka wanda ake mai lakabi da Abu ake mai alkunya da Abu Sufwan Abu Safwan al-A'raj gurgu ne kun gane ko gurgu ne bai tsaya na Allah ya baku mu samu ba kullum muna maimaita cewar fa muna faɗa duk wanda ya karanta tarihin musulunci to bai san cewar idan mutum ya samu na kasa kenan ya rataye akan mutane ba ka ji duk inda ake karanta musulunci ake musulunci wanda ya karanta tarihin musulunci ya duba ya ga cewar babu wani abu babu wani kasafi guda da za ka ce an yi ma gurgu in ban da dakatar da shi da aka yi zuwa fita wurin yaƙi laisa alal a'ma harajun wala al arji harajun wala al maridi haraj waɗannan su ne wanda aka haɗa su aka waɗannan an ɗage musu in ba su je yaƙi ba kai ma kuma kai kasancewar gurgu a bayyana take abin da ya sa ba sa shi je yaƙi ba ko ɓoye take makawafa shi ne kwamandanku eh ke ga gasa wannan ita ma a bayyana take dalilin mara lafiya fa ha gani to umman da su umman da na kuma sai me ko zakka babu inda aka ware aka ce ta gura guce ko kyauta ba inda aka ware aka ce ta gura guce duk babu ko ta makafi ce babu Allah ta'ala cewa inna masadaqatu lil fuqara'i shi kuma duk fasarar duniya babu inda aka ce fakiri shine gurgu wal masakin ko masaki shine gurgu a'a eh shine wai masaki babu wannan abin nan kun gane ko yanzu wannan Humayd bin Qais al-Makki al-A'raj malamin Malik ne inda ya tsaya yana bin albarkacin daren juma'a zai samu wani karatun daren juma'a mai alkadari ina ba ta mun gano wannan da kyau waɗansu waɗanda suka halarci daurar da ake kwanaki ta abin nan mun yi magana lokacin da muke magana kan ƙada da ibnu da ama sadusi shi makaho aka haife shi kun gano wannan amma babba ne daga cikin tabiya a fagen tafsiri ya ce bai taɓa ce da malamin shi a edini maimaita min ba duk inda yake zuwa karatu bai taɓa ce malam bai taɓa magana ya ce mala ɗan maimaita min ina eh ina fata mun gano wannan da kyau saboda haka dole ne a tashi a wayar da kan mutane kuma wayar da kansu shine su si makansu ƙiyamun laili su zo inda ake karatu a tsaya ba su tsaftataccen karatu kun gane wannan da kyau amma ce mu ce yana gurgu shikenan ba abin da zai yan uwan shi kuma shikenan ya ce wani ya zama sai hafi lahi wannan katin da yake mai jagora inda zai je nemo da zai ce da kanshi shi katin ya ce da wannan ya ce da mata gurgun ya ce da mata shi amma gaba ɗaya sai kuma aka daɗa na kasa aka ɗauko mara lafiya shi mai zama na kasa shi shi kuma yake tura shi nan ba musulunci ba ne kuma abin da kai ci ko shi musulmi ne kaɗai a ƙasar nan suke da guragu Allah ta وحدثني عن مالك عن حميد بن قيس المكي حميد بن قيس المكي دك مالمان da suke roito hadisi duk sun roito hadisansa bukhari ne muslim ne abu dauda ne tirmidhi ne nasa'i ne ibn maja ne duk sun roito hadisansa ba wai malik ne kadai ya roito hadisansa ba eh manyan malaman hadisi sun fitar da hadisinsa ko dai su rawaito hadisin shi kai tsaye ko kuma su rawaito hadisinsa da wasiɗa ma'ana su sun yi karatu a gaban almajirin wannan din an mujahid daga mujahid ibn jabar mujahid ibn jabar malamin tafsiri ne sosai da sosai yana cikin ɗaliban abdullahi ibn abbas wanda ya ce ya sauke ƙur'ani a gaban abdullahi ɗan abbas sauka uku yana tsaye da shi aya aya yana neman fasarata ya sauka ije ya dawo ije ya dawo ije ya dawo ke hmm? kenan ibnu jabar a yadda kuma zaka iya samun wata ruwa da ya sauke qur'ani sau talatin a gaban abdullahi dan abbas sai malamai suka ce ya babu cin karo tsakanin ruwayoyin guda biyu wacce wacce ya ce ya sauke sau talatin ya yi wannan zai iya yi wa ya yi ne wannan domin ya tabbatar da karfin haddar tukunna eh wannan kuma ya yi ta ne domin ya san ma'anar abin da ya haddace mujahid ibn jabar ya rasa shekara ta 104 annahu qal lalle shi ya ce shi wa kenan mujahid ibn jabar ya ce kuntu ma'a abdullahi bin umara na kasance tare da abdullahi dan umar fa ja'ahu sa'ihun sai wani maƙeri ya zo wurinsa amma makerin ba haddad ba kun gane ko kun haddad shine maƙeri wanda ke mu'amala da ƙarfi in ka ba ai fa'al ne kun gane ko daga hadid wa hadid to amma wannan sa'ir shine makerin da ke sana'anta abin nan tagulla ne da zinare da azurfa da sauransu kun gane ko wanda ke ya dauki zinare zai kera agogo da ita ya kera awarwaro ya kera abun wuya ya kera zobi dame da zinare shi ma makeri ne kun yi shiru makeran farfaru ko yace ana kiransu makeran farfaru shine as-sa'ikh sai mujahid ibn jabal yake cewa ya kasance a wurin abdullahi dan umar sai wannan makerin farfarin ya zo faƙala lahu sai shi makerin ya ce ma abdullahi dan umar ya aba abdurrahman ya kai baban abdurrahman inni asuku zahab lallai ni ina ƙera zinari in zama da shi kayan ado zinari ba ina kera shi in yi agogo da shi in yi zobe da shi in yi dan kunna da shi in yi abun wuya da shi summa abi'u shay'a min zalika sannan in sayar da wani abu daga cikin wannan abin da na yi bi aksara min waznihi da abin da yake ya fi wannan yawa a ma'auni kun gane in na yi shi in zan sayar da shi shi yanzu ba na sana'anta shi ba eh to in za a bani abin da za a bani za a ban zinarin ne amma ya fi wancan idan wancan agogon da na yi yana da nauyin kilo goma ne na zinari wanda na yi kenan eh to yanzu wanda za a ban ya fi wancan ya fi kilo goma kamar nau kenan ko sha biyu ko goma da rabi ko sha ɗaya ko ma dai nawa ne ko nauyi sha biyu ko nauyi sha uku ko sha hudu ko sha biyar kun gane wannan da kyau ko saboda me fa astafdilu min zalika qadra amali sai in dora gwargwadon aiki na akan wannan ina ba ta mun fahimta gwargwadon aikin da i saboda yanzu idan ya zinare goma idan ya sai da shi da kilo goma ya karbi kilo goma to ina aikin da yi eh babu saboda haka yanzu sai ya ɗauki kilo go idan ya sayar da kilo goma kai ma da zaka ka sai a wurin sai ka ɗora mai akan kilo goma sama da wannan fana hahu abdullahi an zalik sai abdullahi dan umar ya hana shi haka eh ina fatan kun gane sigar tambayar sosai da sosai saboda wannan wanda za a bashi za a bashi ne wanda bai aiki ba wanda ba mai aiki ba shi kuma yanzu wannan yayi mai aiki saboda haka shi a tunaninsa idan wanda ya yi kilo goma ne kuma ya karbi kilo goma ai inda ya yi tsalle nan ya dira yau ba a ci gaba ba saboda haka yanzu da ya yi kera kilo goma sai ya karbi kilo sha biyu sai ya zama wannan kilo biyu shine ladan aikinsa karkamanta mutumin kasar roma ne sunan shi wardanin rumi a gani kuma kiri ne fanahahu abdullahi an zalik sai abdullahi dan umar ya hana shi yin haka faja'ala sa'ihu yuraddidu alaihi almas'ala sai fa wannan makiyarin fa ya dinga maimaita mishi tambayar yana son me kenan a ku faɗa eh to yadda shi yake so ko yana son sai ka gaina yana ta mai bayani ko to amma ai da shi muke aiki shine sana'a mu ka kaga za ga yan kasuwa suna talakana wa malamai abin da za su yi sai ya gama ya gama ya ce ina ganin malam bai gane ba eh gashi gashi gashi gashi gashi gashi gashi gashi gashi gashi gashi gashi Abdullahi dan Umar ya ce mai a a haka ya dinga bin Abdullahi dan Umar yana ce mai a hattan ta ila babil masjidi har sai ya kai kofar masallaci abdullahi umar zai mai zai fita shi kuma yana bin shi yana ce gafa abin da shi yake nufi gafa yadda suke yi au wani shakkun ne minar rawi ko kuma a'a ila dabbatin yuridu an yarkabaha har sai da suka kai inda dabbar da shi abdullahi umar yake so ya hau yana ta mai bayani ga yadda yake nufi fa ga yadda abin yake sun makala abdullahi bin umar sannan sai abdullahi bin umar ya mai jawabin ƙarshe ya ce a dinaru bi dinar dinare da dinare wa dirham bi dirham dirhami da dirhami la fadla bainahuma babu wani wanda ya fi wani zinarin da ka kawo min da zinarin da na baka babu wani wanda ya fi wani in kuma dirhami ne da dirhamin ka dirhami na babu wani da ya fi wani haza ahadu nabiyyina ilaina wannan shine wasiyar manzanmu zuwa gare mu shine wasiyar annabinmu sallallahu alaihi wasallam da imana wa ahduna ilaikum shine wasiyar mu da muka yi muku eh kun gano ina ba mun gane wannan yawwa sabili da haka idan shi wardanu rumi yana so ya amfanu da me da aikinsa idan ya ɗauka sai ije isa da shi shi wanda i wanda ya sana'anta ɗin sai ya ɗauka ije isa da shi daban kun gane sai je so ɗanye wanda bai sana'anta shi ba kuma daban khalas Allah ba ta mun gano wannan tunda yanzu yayi zobe da shi yayi agogo yayi awaroro yayi abun wuya yayi kaza yayi kaza yayi kaza sai ya dauke shi ya kai kasuwa ya sayar da shi a haka kun gano wannan idan ya tashi sowa sai ya dauki kudin ya je ya samu danye wanda bai bai so shikenan babu wata magana ta biyu akan haka Eh. yawwa yawwa in dai zai yi tsakaninsu to wani ba zai fi wani ba ba wai ya sana'anta wani ba zai fi wani ba wai dan ya ce wannan ya sana'anta shi kilo goma ne to kuma zai karɓo wani wanda ba a sana'anta ba kilo sha biyu yawwa zai ba a gani <coughs> <coughs> kajin da bishe dinga mai abin nan ko ko akwai tambaya wa alaikun salam a a kuma yawan ribar inda ya ji ana yanzu magana mana sai ne kuma yawan ribar وحدثني an malikin annahu balagahu an jaddihi malik bana abi amir أن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تبيع الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين وحدثني عن مالك أنه للشي مالك بلغه بياني يا زومشي an jaddihi daga wurin kakansa ashe gidan malinta ne daga wurin kakansa kakan wa kenan waye kakan malik malik bin abi amir malik buna abi amir shine sunan malik to la'alla yanzu kaga baban mali ya mai da sunan eh baban malik ya mai da sunan babansa kenan ku? to yanzu wannan wannan hadisin kun gan shaidai yake wadda sani an malikin annahu balaghahu an jaddihi malik bin amir anna uthman bin affan qal qala li rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya nuna kenan tsakanin malik da baban shi da kakan shi akwai akwai me kamar kuna jin tsoron ku faɗa akwai ta zara mana na'am shi za suke cewa wannan hadisi din imam muslim ya ya warware zara ya rawaito da sinadin shi kamil kun gani ko saboda haka hadisi ne hadisi ne garau ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare ya ce la tabi'u dina kada ku sayar da dinare guda bid dinaraini da dinare biyu kada ku sayar da dinari guda da dinari biyu kar ku ɗauki nauyin kilo ɗaya na dinari ku bayar a ba ku nauyin kilo biyu na dinari kun shiru mutum ya ɗauki dinarin mai ɗakin shi uwar gida ya ɗauka zai je sai da shi domin ya so wani dinarin zai yi amarya eh ka ce me eh وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه باع سقاية من ذهب أو ورق بأكثر من وزنها فقال أبو الدرداء سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينهى عن مثل هذا إلا مثلا بمثل فقال له معاوية ما أرى بمثل هذا بأسا قال أبو الدرداء من يعذرني من معاوية أنا أخبره عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويخبرني عن رأيه لا أساكنك بأرض أنت بها ثم قدم أبو الدرداء على عمر بن الخطاب رضي الله عنهما فذكر ذلك له فكتب عمر بن الخطاب إلى معاوية رضي الله عنهما ألا تبيع ذلك إلا مثلا بمثل وزنا بوزن وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم دق زيد بن أسلم ana tabin yasar daga ata'u dan yasar anna mu'awiyah bin abi sufyan lalle mu'awiya dan abu sufyan khalul mu'minin hmm? khalul mu'minina kenan ko waye shi ummul mu'minina wa khaluna mu'awiyatun akrim bihi famnahu baka haddace iya ba kana kallo na eh wa alaikum salam Hmm. aisha kuma ita kaɗai ce matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam eh ni ma ya tambaya ne shi ma'awaitu bin abi sufiyan dan uwan wata ne daga cikin matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam maimuna idan kuma maimuna mu'mini ne ce wa azwaju ummahatukum eh yau ka gane turancin yanzu ko yana daga cikin sakatarorin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda idan ƙur'ani ya sauka za a ci su su rubuta shi kanku sa amintacce ake sa wannan eh sakatare na ƙur'ani ai ko mutum ne ka kira shi zai rubuta maka wasiƙa za ka aika ma wani kai ka san sai amintacce za ka ba in ba ka yanzu sai ka ji eh ya rubuta maka abin da ba abin da baka faɗa ba sannan ya buga shi a facebook ko a twitter eh gani tsoraka mu'awiyatu bin abi sufyan yana daga cikin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama marbuta alqur'ani mu'awiyatu bin abi sufyan ba a siqayatan ya sayar da sikaya malamai suna ta magana kan mecece sikaya shi mudun awo ne ta zuwa ƙur'ani a jalitun siƙayat alhaji aha yauwa da ala siƙaya tafiyar hali akhi dama ita na harara sai na kai kuta taubar ɗaya kenan wani zuba suka ce barrada ce idan aka ce barrada shine abin sanyaya ruwa barrada abin da ke sa ruwa in sanyi eh ba a wannan kankara take ke sa wa'ayi, wannan sallaja kenan a wannan suka fahimci cewar ba za ka kira freezer ba wannan sallaja kenan sallajatun domin tana sa ne kankara wannan kuma sanyaya ruwa eh kamar tulu kenan ko kasan tulu Muawiz bin Abi Sufyan ya sai da barrada an yi ta nemin zahabin da kuka ce tulu ayi tulu da ƙasa aka yi shi wannan da zinari aka yi ta malamai eh awwarik ko kuma da azurfa aka yi ta diddai ya sai da ta bi aksara min niha da abin da ya fi nauyin ta yawa tun da ai kaga ita an kera ta yawa saboda haka idan an gina ta tana da nauyin kilo 100 shi kuma da ya tashi karba sai bai karbi kilo 100 bai karbi kilo 100 da shi ne bi aksara min niha da abin da ya fi ta nauyi فقال أبو الدرداء سي ya ce wanda وأن ديكي كما أبو الدرداء amir bin بن قيس الأنصاري wasu kuma suka ce sunan shi waimir abu darda'i ba ai babban sahabi ne na manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abu darda sai ce samitu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yanha an mithli hadha na ji ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana hana irin wannan aikin da ka yi irin wannan kasuwancin da ka yi na me eh na fifikon da aka samu na fifikon wasani da aka samu illa mislan bi mislin sai dai kawai kwatankwaci da kwatankwaci daidai wa daida haka ne sallan bi hana ba amma dai wani zai fi wani to ya hana faƙala lahu ma'awiya sai mu'awiya bina bisu sufyan ya ce ma ara bi misili haza ba asa ai ni bana gana akwai lifi akan wannan domin wannan an gyara shi wannan kuma ba a gyara shi ba sannan kuka kallaci wannan mana wannan ai barrada ce tana sanyaya ruwa kun gane ko lokacin zafi ba sai kai ta abin nan ba faƙala abu darda abu darda sai rasa da zai sa kan shi sai rikice baki ɗaya ya ce man ya azuru ne min mu'awiya yanzu wa zai ban hanzari daga mu'awuya wa zai taimaka mini wa zai kawo min agaji ana ukhbiruhu an rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ni ina ce mishi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wa yukhbiruni an ra'ayi yana gaya min fahimtarsa inna lillahi wa inna me zai faru haka gaba ɗaya sai ya dumauce duk magabata haka suke duk magabata haka suke in dai suka ji wani zai gitta maganar manzan Allah sallallahu saboda su a idan su ba sa ganin wanda ya kai shi balle ya fi shi duk darajar shi kuwa kun ci ba da ke magana darajar Abu Hurai abin nan Muawiya ba cewa shi ke rubuta na sallam to ake sako Qur'ani a ta ka sa ku bambanci kenan kun gane wannan ko kar ku afa fa irin wannan ya kasance tsakanin Abdullahi dan Abbas da Abu Bakar Siddiq yace yushaku an yanzila alaikum azabun minas sama aqulu lakum qala abubakar qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa taquluna qala abubakar umma babi ne a cikin kitabu tauhid bala'i ya kusa ya sauko muku ina ce muku manzan Allah ya ce ku kuna ce mu abubakar da umar sun ce kun ji fa sai gama gabata gaba ɗaya hankalinsa ya tashi muddin suka ji cewar wani karga manta fa wannan shi ma'awai bin abi sufyan ba wai ya haka ne fa kawai dan radin ya saba manzon Allah ba a'a yana gana akwai ijtihadi ai akwai bambanci tunda wannan yanzu ya zama tulu ya zama abin kaza abin kaza kamar zaka iya cewa ba shi da bambanci da wancan da ba a gyara ba kun gane ku saboda yana ganin wannan sana'an tashin da aka yi zama kaza dan an yi fifiko akan shi babu wani abu tuni wannan ya abin nan kar kuma tafa wancan mutumin fa da yazo yace da Malik ibn Anas Ar-Rahmanu alal arshi stawa wa kaifa stawa yayi daidaitu kai Imam Malik sai ya rasa inda zai sa kan shi gaba ɗaya sai ji kamar sama da ƙasa za ta haɗe da shi yace al-istiyawu ma'lum wal kaifu majhul wa su'alu anhu bid'ah akhrijuhu anni yace ai tam abin nan sananniya ne cewar ubangiji Allah madaukakin sarki ya daidaito akan al'arshi amma ya ya daidaito din wannan ba a sani ba imani da hakan kuma wajibi ne sannan tambaya akan hakan kuma bid'a ce sai ce da ɗalibai su fitar da shi daga majalisin ba shi da amfani su fitar da shi hankalin su tashi yake yi abu darda ya ce la usakinuka bi ardin anta biha ba zan sake zama da kai ƙasa ɗaya ba ba zan sake zama da kai kana garin ina garin ba Dama yana ƙasa sham ne tuni ya bar ƙasar sham ɗin shiwa abu darda sun makadima abu darda ya ala umar bin khattab sannan sai abu darda ya dawo ya iso umar ɗan khattab ina kenan madina mala to haka ake so mutum ya zama fa amma za ka ce da mutum manzan Allah ya ce ya ce shehinsa ya ce akwai wani da ya rantse da shehinsa na ce mai ba a rantsuwa da shehi sai wani na kusa da shi mai ba shi kariya sai ya ce mai aini ban san shehin ba ne sai na ce mai ko na san shi ko ban san shi ba bai kai manzan Allah ba manzala ba rantsuwa da shi na wani shi a gani yan uwa dole ne a tashi a nuna wa mutane daraja ta manzan asalam a yadda take da zai mu'amala da ita yana jin an saba ma maganar manzan asalam har an kifa mata wani abu ya ce ina ba zai sake zama da mai wannan magana gari guda ba sai bakar amma wani za ka ce min manzan Allah ya ce sai ya ce sai sun yi shi yana ganin manzan Allah naku ne su kuma shehunan ɗariƙo nasu ne shi kenan Allah ta ya sauwake ثم قدم abu darda yana zuwa wurin umar dan khattab fa zakara zalika la sai ya kwashe bayani ya gaya mashi saboda saboda Umar dan Khattab shine khalifa Muawiya ibn Abi Sufyan gwamna ne a Sham kuma yana ganin sa ne wajibin shi ne ya sa tufkar hanci kun gane ko saboda haka sai ya gaya ma abin nan Umar dan Khattab ya gaya mai gidan shi kenan fakataba Umar bin Khattab ila Muawiya tini Umar dan Khattab ya rubuta dogoro wasiƙa zuwa ga Muawiya ibn Abi Sufyan alla tabi zalik cewar karka sai da haka illa mislan bi mislin wazanan bi wazni ina ba ta mun gane wannan da kyau yau ka duba baka gafa muawiya fa yana ganin akwai ijtihadi ne da zai iya yi saboda kaza saboda kaza balle wani da babu wani ijtihadi babu komai kawai dan radin kansa ne yace ba za su yi ba Allah ta'ala ya sauke وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم أجمعين قال لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيئوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيئوا الورق بالذهب أحدهما غائب والآخر ناجز فإن استنظرك إلى أن يلج بيتا فلا تنذر إني أخاف عليكم الرماء والرماء هو الربا وحدثني أم مالك ya ce kuma ya karantar da ni wannan daga malik karku sha'afa tun da muka kawo hadisin hadisai marfu'ai guda nawa muka kawo man kawo hadisin addinaru bi dinar wa dirham bi dirham la fadala huma muka kawo hadisin la tafi zaba bi zaba ina nufin tun daga farkon babi ne eh har zuwa hadisin dazu na karshe da muka karanta la tafi dinar bi dinarai wala dirham bi dirhamai kun gane to kaga daga nan sai hadisai marfu'ai suka dakata sai ya fara biyo su da maganganun sahabbai wannan magana ta Abu Darda da Muawiya ibn Abi Sufyan ai dai sahabbai ne eh to yanzu sai ya fara koro mana maganganun sahabbai dan ka fahimci cewa ba wai hadisai marfu'ai din san kare ba ne. a'a hukuncin ba a share shi ba har bayan tafiyar manzo Allah sallallahu hukuncin ya ci gaba da tafiya ne ɗaya daga cikin mizar mawaƙa kenan in ya kawo hadisai marfu'e ɗaya ko biyu ba wai don san ƙare ba sai in biyo maka da maganganun sahabbai da tabi'ai don ya nuna maka hukuncin ya riga ya fantsamu ko ina da ina haka ake hukuncin ina ba ta mun gano wannan anna umar bin khattabi radiyallahu anhu qal umar dan khattab Allah ya kara mashi da yace ce la tabi'u adh-dhahaba bizahab ai daga makarantar manzon Allah yake in ka lura wannan shine lafazin ko an salama ce la ta bi'u zahaba bi zahab sai magana shi take da yake daga makaranta yake sai baya saba abin nan karatun makarantar illa mislam bi misilin face sai dai kwatankwaci da kwatankwaci daidai wa daida wala ta shifu babu ala babu kada ku fifita sashi akan sashi ku sayar da wannan kilo goma wannan kilo goma sha biyu tare da juna wala tabi'ul wariqa bil wariq kar ku sayar da azurfa da azurfa illa mislan bi mislin face sai dai kwatankwaci da kwatankwace wala tushifu ba'dhu ala ba'd kada ku fifita sashi akan sashi wala tabi'ul wariqa biz zahab kada ku sayar da azurfa da dinari bizahab na abubuwa guda biyu ne dole misalin bi misalin yadan biyadi kun gani alwariku bilwariki azurfa da azurfa shi ma abu guda biyu ne yada misilin bi misalin yadan biyadin nau kenan biyu sai matakala ta uku alwariku bizahab azurfa da zinari nan fa misalin bi misalin eh amma kuma yadan biyadin alwari alwariku azurfa da zinari nan ba zai ai zinari ya fi azurfa karfi ai eh nan to me bambancin su da naira da dala eh kaga naira da naira yadan biyadin misilan bi misilin dola da dola yadan biyadin misilin bi misilin naira da dola yadan biyadin kun gane ko da izinin Allah madaukakin sarki a darussa masu zuwa za mu magana za mu magana akan naira za ta shiga ko ba za ta shiga ba kun yi shiru me yasa haka saboda maganganun da ake yi shin riba za ta shiga naira ko ba ta shiga naira ba ko ku taba ji ba in ku taba ji mai shiru da maganar kun gane ko har wasu suke ganin naira ba ta da zakka eh? kuma tun da muka fara maganganun nan azab da azab ake magana eh wato to da izinin Allah ta'ala da rusa masu zuwa za mu magana din za mu faɗaɗa magana din mu ji tasirin naira za ta shiga ko ba ta shiga ba kai tsaye naira za ta shiga da izinin Allah amma saboda majalisi ne na karatu amma da faɗaɗa magana sosai da sosai da izinin Allah madaukakin sarki wala tabi'ul wariqa bizahab kar ku sai da azurfa da zinare ahaduhuma ghaib ɗayan su yana cikin gida wal akharu najis ɗayan su yana hannu hannu su yana hannu kamar ya wai baraka ila an yalija baita idan ya idan ya nemi ka jinkirta mai har ya shiga gida ya fito falatun zirgu kada ka saurare shi kada ka jira shi inni a khafu alaikum rama lallai ni ina jin tsoron kada riba ta shiga muku warrama uhuwar riba kun gano wannan ga ga azhab da zahab wannan dole ne a mika shi hannun kuturu da makahu kuma nauyin su ya zama iri daya to yanzu wannan azurfa ce wannan kuma zinari ina fata mun gano wannan da ke ko to haka nan ya halatta wani if wani ita kuma kasuwa ka riga kasanta, wanda baya kasa shi aka fi so eh kasan zinari a yafi azurfa kun yi shiru to amma ranar da aka ce babu azurfa a ƙasa <laughs> eh sai da darasa ta yi sama shi kuma sai ga yayi kasa to idan zinare ne da azurfa shine ma shine Umar dan Khattab yake cewa kada ku sayar da su ahaduhuma ga'ib ɗayan su baya hannu sai an shiga gida an ɗauko wal akharu najis ɗayan su kuma gashi a hannu saboda me saboda so ake kai shi hannu da hannu hannun kuturu da na makaho nam alaikun salam idan misali eh, yan ne masu eh eh ga dai misalan na guda biyu fa yace idan yace maka ka jira shi ya shiga gida ka jira shi a gani? Ah. <laughs> ai ma babu inda eh eh wallahi mala in dai har ga kasuwanci ce ko wato dole ka kallaci abin nan abin da ba wuce yake abin nan menene mai kashe dan jaura roman kunni wani da aka yi mai kila da aka saya ya ji ya ci riba suna sayar da dan kunnan 250 ko 300 ko sai an saya 700 za a ji a kawo mai zinari kuma ya gansu da da shiga ne mai abin nan sauraka da aka ɗiba kawai aka shiga shi kenan sai ake gaba da shi yawa Allah ta lai sauƙi kana ji da yana cewa kada in ya ce zai jira ka in ya ce ka jira shi a waje Allah ta lai sauƙi sabili da haka ko da a wurin canji ne ba suna da tebur haka ba eh shi yana ciki kai kana waje kamar kanta din nan ka je kemis ai shi kenan kawai yana ajiye dalar a nan kai kuma kana ajiye naira a nan kana ɗauka yana ɗauka daman lissafi ne mana kana da kuɗin ka naira miliyan uku da dubu ɗari biyar misali ko kana da kuɗin ka naira dubu ɗari biyar ko kana da naira ka naira dubu ɗari ko dubu hamsin kana son ta dala ba ya sani ba za a buga eh to da an buga shi kenan ya san dala ka ka dala nawa za a baka shikenan kawai yana mi kuma kana miƙa mai shikenan Allah ta'ala ya sauke wa da sani an malikin an abdullahi دينار dinar an abdullahi بن umara أن عبد الله أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشف بعض على بعض ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشف بعضها على بعض ولا تبيء شيئا منها غائبا بناجس وإن استنظرك إلى أن يلج بيته فلا تنزروا إني أخاف عليكم الرماء والرماء هو الربا ما يبغى wannan da wancan barakallahu daban-daban ne malamin malik a can shine nafi eh malamin malik a nan shine abdullahi ibn dinar kun gano wannan ashe ba aibu bane asali ma alkhairi ne ya zamana littafi ɗaya ka biya shi a wurin malamai daban-daban hadisin dai wannan ne amma ya sake zuwa da wani isnadin ya sake kawo shi kun yi shiru amma mutum ya zo da arba wani hadisi ya kace za mu sake biya ce ai ya biya shi wurin wani yanzu baya tunani ya sami sanadi biyu ana ba ta mun gane wannan da kyau yanzu kitabu tauhid ɗauki usulul talasa sharhi nawa kasan yake da shi san akwai nawa eh akwai muhammad bin salih al-uthaymin na'am akwai fawzan al-fawzan akwai bin baz shi ke nan kuma da kuma wani eh eh za ka zo da shi gobe akwai sharhu salasul usul na alƙasimi akwai eh <laughs> to za ka ga shiru da naka da duk gaba ɗaya za ka ga shiru da yawa to sai ka ce don kana da ɗaya kuma duk sauran iri ɗaya aka yi shi eh za ka ce duk iri ɗaya aka yi shi ba za ga wani ya ɗauki wannan nahiyar sai ga wani ya ɗauki wannan nahiyar kun gane wannan da kyau ko gashi dai isnadi guda ne hadisi guda ne amma ya zo da wata wani isnadi din ina ganin sai mu dakata ana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik na'am